Gwamnan jihar Ikiti Dr. Kawai Fayemi ya ce rashin ingantaccen tattalin arziki ne ke kawo rikice-rikice a wasu jihohin Najeriya. Dr. Kawai Fayemi ya alakanta rikice-rikicen da fatara ne a birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo a jiya Litinin. Gwamnan na jihar Ikiti mai barin gado ya ci gaba da cewa. Kayade Fayami ya ce idan aka duba abubuwa da ke kawo rikice-rikice a jihohin Borno, Adamawa da Yobe za a ga cewa akwai alaka a tsakanin rashin tsaro da fatara. Ya shawarci 'yan Najeriya su rika sanya ido a muhallansu kana su kai rahoton duk wata bakuwar ijiya da suka lura tana shawagi ba bisa takamaiman wani dalili ba ga hukumomin da abin ya shafa don ɗaukar mataki da gaggawa. Ita ko rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo da ke ƙarƙashin jagorar jagorancin Alhaji Muhammad Abdulkadir Indabawa, kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, ta bakin kakakin rundunar uwar gida BC Elabanafo ta buƙaci jama'a da su kula sosai da harkokin tsaro. uwar gida BC 11 ta ce kada jama'a su yarda waɗanda ba su sani ba su rika ajiye motoci a gaban shaguna, ofisoshi ko tashoshin motoci barkatai domin gudun su fada tsotsayin masu aikata laifuffuka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.